أم الخلق آه، البذيء اللسان آه، الفاحش وبذيء اللسان وتمون الأبيئة ممون الأبيئة تاكاري تترد وندهيك الفاحش وتوندهيك ممون هلي سنن بذيء اللسان ميكازامر ميكازامر هلي وتدك ممون الأبيئة تاكاري أنا annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi maganar munafikai kuma sifofin munafiki a ciki ke cewa baitul munafik thalath idza haddatha kadhaba wa a wata riwaya wa idza khasama fajar fajar idan yana faɗa da kai to zai yi fajirci ran san wato ba zai taɓa tuna Allah ba ko mutunci ko ko wani eh, darajar ka ko wani girman ka ko shekarun ka a'a zai gaya maka abin da ya zo bakinsa to wannan yana daga cikin alamomin munafiki idan ya tashi magana to zai ga gaɓa magana irin sa to waɗannan mutane ba mutanen wato da ya kamata a yi mu'amala da su bane yau da gobe shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana daga cikin sharrin mutane wanda mutane za su watsar da shi ba za su so mu'amala da shi ba saboda duk wani sabani in ya shiga tsakaninku da shi to kuma sai abin da ka ji don komai zai iya faɗa zai iya faɗar ƙarya zai iya faɗar eh, wato zai iya maganganu na cin mutunci a gaban jama'a zai iya fitowa ya gaya maka kowace irin magana saboda mai saboda an samu saɓani da shi to irin waɗanda suke masu hali irin wannan wanda kuma a yau a rayuwar mu ta yau kusan ga suna suna ta ƙaruwa wani ma tutiya yake eh, da irin wannan halin shi ba a taɓa shi a kwana lafiya shi ba kanwan lasa ba ne shi ba kaza ba ne shi ba kaza ba ne har ma wani alfahari yake da wannan baƙin halin saboda in ka taɓa shi ko wani saɓani ya shiga tsakaninku ku to in ya fito yana maganganu wato kare ba zai ci ba saboda su kuma ba zai ji kunyar kowa ba zai faɗi su zai faɗi ƙarya zai faɗi gaskiya to irin waɗannan mutane jama'a ba sa son mu'amala da su kuma rayuwarsu ciki take da hatsari domin duk mutumin da zai saki harshen sa ya rika faɗar magana ta cin zarafi ta cin mutunci ta lalata iri-iri to wannan bai san cewa yana cika littattafan ayyukansa ba ne da miyagun maganganu yayin da bayan allah suke ƙoƙarin su cika littafin ayyukansu da tasbihi da hamdala da kabbara ambatan allah salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama kyawawan maganganu shi kuma yana ta cika littafinsa na miyagun ayyukansa da miyagun maganganu saboda Allah cewa yi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dan adam baya furta wata magana face a tare da shi akwai mai sa ido kuma halartacce wanda yake a halarci koyaushe saboda duk abin da zai furta yana rubutawa yayin da zai zo ya zauna yana ta faɗar baƙaƙen maganganu da zagi da cin mutunci da batsa da kalmomi na rashin kyautawa yana faɗa akan mutum mala'ikan nan fa ba fasa rubuta zai ba don Allah cewa min ƙaunin kowane irin magana kowane irin firci yayi mala'ika ne yana nan rubutawa saboda haka yayin da kowa yake fito ake fito masa da takardar aikinsa cike da zikiri da ambatan Allah da salati da kyawawan maganganu shi kuma za a ɗauko takardarsa cike da irin waɗannan maganganu miyagu ya cika ta da shi ina zai kai kansa taya zai iya kuɓutar da kansa na gobe kiyama ruwa mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi al-muflis al-muflis annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda zai zo da salloli da azumi da zakka da kyawun ayyuka ga su nan tsibi tsibi yayi amma kuma zai zo ya daki wannan ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya karɓi kuɗin wannan ya zalunci wannan to daga nan za a rika kwasar kyawun ayyukan nan nashi da ya zo da su tsibi tsibi ana rabawa waɗanda ya cuta sai an gama komai kuma bai gama biyan abin da yake kansa ba sannan kuma a ciga kwaso munanan ayyukansa ana jimga masa to kaga cikin maganganun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na miyagun ayyukan da zai samu a takardarsa shine wa qashata mahaza ya zagi wani yanzu mu dauka mu ɗauka zagi da cin mutunci da cin zarafi ba komai ba ne a yanzu a rayuwarmu mutum ya shiga kafar watsa labarai saboda wata manufa ta duniya ya yi ta faɗar maganganu san ransa akan wasu mutane ko dai saboda sun yi masa ba daidai ba ko kuma saboda an yi ma wani nashi ba daidai ba zai fito ya faɗi magana bai san cewa maganan nan ba tana nan ana rubucewa tana nan ana ta rubuta ta kuma ranar hisabi babu abin da za a bari ba abin da za a bari sai an bujiro shi musamman haƙoƙin mutane farkon abin da za a yi wa mutane alkaza alai shine haƙoƙin jama'a haƙoƙin mutane ka taɓa wani ka cuci wani ka ɓata ma wani ka yi ma wani ƙarya ka yi ma wani yarfe ka yi ma wani ƙazafi waɗannan abubuwa duk sai an bujiro su gaban ubangiji kuma ubangiji adali ne sai kowa an karɓo masa haƙƙinsa idan har ya zanto dabba da dabba waɗanda Allah subhanahu wata'ala ƙarshe zai ce su zama ƙasa ba za a ce da su su zama ƙasa ba sai an gama ƙisasi su wacce ta tunkuyi wata ta karya mata ƙaho sai an yi ramuwar gayya akan wannan to ina kuma ga ɗan adam wanda shi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi hankali ya kuma ɗora masa taklifi ya ɗora masa nauyi na ya yi ko ya bari ya aiko masa annabawa saukan masa littattafai ya samar masa da masu tunatar da shi a kowane lokaci a kowane zamani ta ina shi zai samu kubuta yayin da ya shiga haƙƙin wani ala inna ce innal ladhina yu'zuna al-mu'minina wal bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina wanda duk suke cutar da muminai maza da mata ba tare da wani dalili ba ba tare da sun wato cutar da wani ba ba tare da sun ɗaukan maka komai ba haka kawai Allah ce to wannan sun ɗauki kuwa kansu wani kire wani buhutani da kuma wani zunubi mabayyani saboda haka mutane su rika tunani su yi wa harshen su linzami harshen nan shi yake kifar da mutane a cikin wuta tari mutane za su shiga wuta saboda harshen su lokacin da mu'az jabal ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam masa wasiya annabi ce kuffa an kuffa anka wannan ya nuna masa harshensa ah, mu'az ibn jabal ya ce a nahnu mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya rasulullah yanzu a kama mu da maganar nan da muke yi ma ya rasulullah da yake ce fa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim fi an-nar illa hasaidu alsinatihim akwai abin da yake kifa mutane ta fuskarsu ko ta karan hancinsu a cikin wuta in ba abin da harasansu suke girba ba saboda haka dole ne mutane su kula musamman a wannan lokacin da ake cikin wannan hauma ta siyasa an mai da wannan sana'a ce a ba mutum kuɗi ya shiga rediyo ya faɗi maganganu san ransa akan wani saboda a wani abu da za a bashi to wannan ba karamin hadari ba ne mummunan sana'a ce da san abin da ka faɗa din nan rubuta ke kakkaza cewa an yi siyasar an gama shi kenan magana ta wuce an yi zaɓe wanda ya ci ya ci wanda bai ci ba bai ci ba ko kai ka canza sheƙa ma ka bar wannan tafiyar ka koma wani guri ka zauna ka zaci cewa shi kenan magana ta ƙare daga nan a'a tana na a rubuce a gurin allah subhanahu ta'ala sai ranar da za a bujuro wa mutum littafinsa ranar da mutum zai ga komai gashi nan shi ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada mutum ya rika cewa ma li hadha wai wani irin littafi ne wannan irin wani littafi ne wannan bai barin abu kankani da babba sai an sai ya kirdige su sai an lissafa su Allah ce wajadu duma amilu hadiran sun samu duk abin da suka aikata halarci wala yazlimu rabbuka ahada kuma ka ba zaluntar komai saboda ka sai mu rika taka tsantsan mu tana da rahira a kowane lokaci Allah subhanahu wataala yana iya aiko mala'ikan mutuwa ya dauki ranka shikenan kuma ka tafi da dukkan nauye-nauyen da ka ɗauka. duk wani nauyin da ka ɗora wa kanka da shi za ka tafi da shi za a je a binne ka kuma ranar hisabin nan tana nan zuwa kuma za a bujiro duk waɗannan abubuwa da suka faru kuma kowa a ranar tsayawa zai yi tsayin daka ya ga cewa ya nemi haƙƙinsa ko mun ƙanƙanta sani ba wani wanda zai ɗaga wani kafa saboda kowa nafsi nafsi yake a ranar ka ci zarafinsa ka yi masa ƙarya ka masa ƙazafi sai ya nemi haƙƙinsa aiko ka aka isa ka aka biyan ka aka kyauta kai mai kai wannan duk wani abu ne daban ba shi ne za a tsaya a duba ba haƙƙin wani ka shiga shi ma sai an nema masa haƙƙinsa Allah ya samu dace